أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته zancen da za mu yi a yau za mu yi zance a kan sashi a cikin sallah ko kuwa salloli wanda suke mustahabbi a wannan zancen da za mu yau za mu kulle wannan babi shine babin nan na littafin abin da ya danganci sallah ina ji sallah na nafila ko mustahabbi eh, suna da yawa kwarai a wannan bagire namu Eh, ba abu ne da za mu iya mu ambato dukkan wayannan na filfilin ko salloli wanda suke mustahabbi a wannan bagire ba wala Allah a wani sabon shirin za mu yi bayani mu faɗaɗa wannan bayani saboda muhimmancin nafila saboda nafila ne ake samun kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala farko cikin salloli wanda suke mustahabbi aka so mutum ya yi su shine sallan da ake ce mai rufaila shi wannan sallah na rufaila ana yin sa ne bayan sallan magariba kuma yadda ake yin sa kaifiyansa shine sallah da mutum zaka yi raka'a biyu a cikin a cikin raka'a na farko bayan fatiha zaka karanta wannan aya wadan nuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين sa'an nan a raka'a فاتحة biyu bayan وعنده مفاتح الغيب karanta wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين bayan mutum ya karanta wannan ya kare sai cira hannu ya yi kunut ya karanta wannan kunutin da aka rawaito a wurin a'immatul huda salamullahi alaihim da mutum zai cira hannu ya ce Allahumma inni as'aluka بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل wa وأن تغفر لي ذنوبي اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي سيك كرنتا wannan kunut to wannan ji wannan shine kaifiya na salatul kufaila sa'an nan akwai na filfili masu muhimmanci wanne yake eh, an muna wasilci a kansu mu kula da su shine sallan azahar ko mu fara daga sallan asuba da mutum za ka yi nafila raka'a biyu sallan eh, gabanin sallan asuba sa'an nan sallan azahar mutum kai nafila raka'a takwas gabanin sallan azahar sa'an nan sallan la'asar kai nafila raka'a takwas gabanin sallan la'asar sa'an nan bayan sallan magariba kuma kai nafila raka'a hudu bayan sallan ishayi kai nafila raka'a biyu a zamne don na ji wannan na filfili ne masu muhimmanci da aka rawaito eh, ina ji na na sallah da muke yau da kullum idan mutum baka cikin hali na tafiya ko a ranar ta juma'a adadinsu zai kama ishirin da uku kari a kan raka'a goma sha daya eh, a sallan dare da mutum za ka yi idan muka hada uku. da raka'a goma sha daya za mu samu arba'in eh, talatin da hudu ke wannan wannan shine ribin biyan sallah da muke yau da kullum saboda eh, raka'ayoyin da muke yi yau da kullun raka'a goma sha bakwai muke yi goma sha bakwai kuma idan ka buga shi biyu za ka samu talatin da hudu akwai matsaloli guda biyu nan matsala ta farko shine a ranar juma eh, a sallan azahar da la'asar yani ran juma'a maimakon azahar muna zuwa mu yi sallan juma'a ne a ranar juma'a maimakon mutum ka yi sallah fila raka'a goma sha shida yani sallan azahar raka'a takwas nafilan azahar raka'a takwas nafilan la'asar raka'a takwas an so ka kara raka'a hudu ya zama raka'a ishirin wannan lamari na farko kenan a cikin wannan mas'ala kuma a cikin wannan matsala eh, a ranar juma'a ba she lokacin azahar ya kai za ka yi kai wannan nafila ba yani ko gabanin azahar ma ka kai wannan raka ishirin gaba daya ba shekara bashi shi ma a zahar da la'asar ba wannan abin da yake banta ne a ranar juma'a sa'an nan matsala ta biyu eh, sallan nafilan a zahar da la'asar an sawwake ma mutum wannan nafila idan yana cikin hali na tafiya yani wannan ba dole ne mutum ya yi wannan nafila ba an sawwake mai wannan eh, nafila saboda eh, sallan azahar da la'asar kasuru ake yin su a cikin tafiya haka kuma sallan isha'i amma nafilan nan na sallan isha'i da mutum za ka yi raka'a biyu a zamne eh, an so mutum ka zo da su da cewa wala Allah shi wannan wannan raka'o'in guda biyu Eh, abu ne da yake mutum ya kamata ka yi su ba sauwake ma mutum yin su ba sai ka zo da su da wannan niyya cewa ubangijin allah ya karbi wannan nafila eh, da ka yi saboda shi akan ihtiyati sai ka yi wannan nafila na sallan isha'i sa'an nan cikin nafilfili wanda suke da muhimmanci da yake dukkan musulmi ya san yadda eh, ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta'akidi ya karfafa wannan sallah da ruwayoyin da muke da shi ɗaiwa wannan aka rawaito sawan agun manzon Allah sallallahu alaihi wa ali ko agun alayensa ubangijin Allah ya dada da su a wannan sallah na dare mutum za ka yi sallah raka'a goma sha ɗaya raka'a takwas a cikin wannan sallah raka'a goma sha daya da niyan sallan dare yani za ka yi su raka'a biyu biyu raka'a biyu farko da niyan sallan dare na biyu da niyan sallan dare na uku da niyan sallan dare na hudu da niyan sallan dare sa'an nan ka zo ka yi raka'a biyu da niyan shafa'i sa'an nan ka zo ka yi raka'a ɗaya da niyan wutiri wayannan su ne sallan dare da mutum zai yi na ji sallan dare yana da addu'o'in da ake da su kaifiya da menene duka za mu same shi a cikin littattafan nan na addu'o'i sannan yaushe mutum zai yi sallan dare lokacin sallan dare shine lokacin da dare ya raba saka na ji mu yi bayani mutum ya za ka yi lissafi ko kaifiyan da za ka yi lissafin tsakiyan dare mu yi bayani lokacin da muka yi bayanin lokutan sallah amma idan sallah idan dare ya raba saka mutum za ka yi kai sallan dare amma abin da ya fi ne shine mutum ka yi sallan dare eh, kusa da kiran sallan asuba masalan idan ana kira salatu ne eh, lokacin da ake kiran sallan asubahi masalan karfe biyar to kaga mutum idan ka fara sallan ka karfe hudu da minti ishirin ka kare idan za ka yi wannan kaifiya mai tsawo ko ko a ka fara shi karfe hudu da rabi kafin a yi kiran sallah asuba ko da kiran sallan sallan asubahi ka gama to wannan shine abin da yake yafe sa'an nan matafiye da mutum da yake masalan matashi saurayi da yake zan eh, ya ce zai yi sallah eh, sallan dare bayan dare ya raba saka to zai zama masa eh, abu mai wuya kwarai to zai iya ya yi wannan sallah a farkon dare ba laifi amma idan ya jinkirta ya tashi dab da sallan asuba kafin sallan asuba ya yi wannan shi ya fi sa'annan cikin sallah wanda suke mai muhimmanci na fila mai muhimmanci shine a wannan zamani da muke ciki eh, a zamanin gaiban nan na imamu asir ajalallahu ta'ala farjau sharif shine sallan idi sawan idil fitr ko idil adha karamar sallah ko babban sallah lokacin sallan idi kuwa daga fitowar rana ne zuwa sallan eh, azahar mustahabbi ne sallah na ko sallan idi na babban sallah a yi sa eh, a farkon rana kafin rana ya kai tsakiyan sama watan bayan rana ya hudo da kamar minti talatin haka ko awa ɗaya sai a yi wannan sallah amma kaifiya ko yanayin da ake sallan idi babu shakka cewa sallan idi sawa'an karamar sallah ce ko babban sallah raka'a biyu ne eh, da kunut guda tara da ake yi kamar yadda yake a wurin mazabin nan na ahlul bait salamullahi alaihim yani a raka'an farko liman zai karanta fatiha da sura sa'annan ya yi kabbara guda biyar bayan kowane kabbara zai karanta kunut kowane kunut zai karanta amma idan ya karanta kunut wanne yake mustahabi wannan aka rawaito ladansa zai fi yawa kamar yadda za mu karanta wannan kunut da ake karantawa a sallar idi bayansa sai ya yi ruku'i idan ya yi ruku'i ya yi sujjada guda biyu sai ya taso raka'a ta biyu hakanan bayan fatiha da sura zai yi kabbara guda hudu bayan kowane kabbara zai yi kunut to kunutun takabbaran za su zama guda tara kenan bayan sa ya ruku'i ya yi sujjada guda biyu ya yi tashahudi ya sallama a kunutun sallah ta idi eh, kowane zikiri mutum ya yi ko kowane addu'a ya yi ya isa amma abin da yake mafifici eh, wanne yake muna zaton cewa ladansa ya fi wani zikiri da zai daban shine karanta wannan ruwaya ko wannan kunut da aka rawaito masallan idi shine allahumma ahlal kibriya'i wal azama wa ahlal judi wal jabarut wa ahlal afwi wal rahmati wa ahlal taqwa wal maghfira أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله زخرا وشرفا وكرامه ومزيدا ان تصلي على محمد وال محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم أسأل إني أسألك masu ما bihi به عبادك الصالحون وأعوذ min مما استعاذ منه عبادك المخلصون to wannan kunutu zai karanta a cikin dukkan kabbaran da zai hukunci wanne yake shine dukkan sallah da yake mustahabbi raka'a biyu ake yi bamu da sallah wanne yake mustahabbi da ake yin sa raka'a daya ko ya wuce raka'a biyu sai dai sallan wutiri da wani sallah da ake ce mai salatul a'rabi ina ji zan muka koma cikin littattafan nan na nafila za mu ga kaifiyan wannan sallah wasu malumma suka ce a wannan sallah salatul arabi fakat wannan arabi kawai da manzon Allah ya gwada masa wannan sallah shine zai yi wannan sallah waninsa ba zai yi wannan sallah ba sannan Eh, ba wani sallah da yake mustahabi za mai ikama ko za ko za a yi kiran sallah ko za a ikama ba mu da wannan eh, sa'annan dukkan sallah wanne yake na nafila mutum kaya isu da fatiha kawai ba dole ne bayansa ka karanta sura ba sai dai sallah na nafila wanne yake an ayyana mata eh, wani sura mutum ya karanta to shine wannan lokacin wajibi ne karanta wannan sura saboda an ayyana ma wannan nafila wannan sura ne ina ji da wannan ne za mu kawo ƙarshen zancenmu akan abin da ya danganci sallah Allah ya sake sada mu za mu fara zance akan azumi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu